بسم الله الرحمن الرحيم yau laraba 20 ga watan safar daidai da kwanaki 40 shur bayan shahadar imam husaini alaihi salatu wassalam a sararin karbala masu gabatar da tattaki daga ɓangarori daban-daban sun hallara zuwa wannan harami babba na abu abdullahi hussein matakin ƙarshe na kammala wannan ibada ta tattaki shine shiga halara ta imam Hussein alaihi salatu wassalam da miƙa gaisuwa da sallama gare shi masu tattaki na arba'in suna shigowa maukibi bayan maukibi suna miƙa gaisuwarsu da sallama zuwa ga abu abdullahi hussein sannan su wuce ta bainal haramai, tsakanin haramomi biyu na abu abdullahi hussein da na ɗan uwansa sayyid abul fadlil abbas alaihi salatu wassalam bayan sun kammala gaisuwa ga imam hussein alaihi salatu wassalam za su zarce zuwa haramin sayyid abul fadlil abbas inda nan ma za su gabatar da sallama da gaisuwa gare shi sannan su fito ta waccan kofa ta sayyid abul fadlil abbas Filho